kasancewan yawancin jama'an da ke amfani da wannan bakin kogi mm. suna cin abinci ne sakamakon rashin gadan da ake da ita shin baka ganin in aka yi wannan gadan za ta toshe ma wasu hanyoyin cin abincinsu in aka ce an samu ci gaba kai da kasa za ka yi wani aikin jarida to ran da ba ka za ka ce wani ba zai ba eh, shi ne mm. don in bullo da wani ai akwai aikuna da yawa duk yau ɗin yaran nan akwai masu sana'a wani in ya je sana'a shi dawo wani zai je makaranta ya dawo in ya dawo kai tambaye baban shi kuɗin abu shin ko akwai wata alaka da ke tsakanin ku da kuke aiki a wannan mashigin da sauran jama'a da suke aiki a sauran mashigai da muke da su eh to mu dai nan gaskiya ci gaban mu yafi na kowane wuri a mashigi in kai ka je ka duba ma ga da wannan mashigin da wannan ke in ka je da kanka za ga irin zurga-zurgar da ci gaban da ake yi yafi kowane iri to yanzu kamar ita wannan shi wannan kogi da muke kuke hidimomin ku a nan wurin haka mm. abubuwa da dama akan yi a wannan kogi kamar da ka ce fitan mutane da kuma wasu abubuwa kamar wasu abubuwa kuma ake banda fitan mutane ah, to kaiwa da koma ai kaga shine abun da yanzu wanka ba ga shi ba mm. wani wurin za ka gani haka yanzu wannan shin ai lokacin da ake fitowa ne da shi muka fito da shi in ruwa rufe kogin kuma mm. to mun koma gona wannan zai taimake mu ga gona mm. in kuma ruwan ya kare amfani da muka samu za mu sake dawowa nan kogin ai kaga har ice ma mm. har ice kaga ana fitowa da shi yanzu nan ice na zuwa ruwa za ka gan shi motoci za ta zuwa ai kaga duk ruwa ne kuma matasa mu ko ba wanda zai zo ya ce a ina neman wani aiki wannan aiki wallahi in ya rike shi zai je inda baka tunani ah. ba kamar sauran bane ka je ka matasa suna zaune sai faɗa sauransu to kana da aikin da kake ka samu kwabo ina ruwanka da wani to kasancewan kogin nan da dai muke magana a kai mm. ya tara ruwa ne sakamakon wasu maybe hannaye ko kuma hanyoyi da suke shigowa mm. shin ko akwai wasu hanyoyi da suke kawo ma kogin nan ruwa da yake ƙara bunƙasa a koda yaushe musamman lokacin damina akwai su da yawa kamar ina da ina yanzu kaga muka koma baya wajen wannan mai giginya mm. akwai wani yashi wani kogi da ya tanko na burku ya kawo mashi nan kuma in ka je kaduwa tun daga wajen zaria wannan ruwa in ya dauko zuwa sabon bindi gashi nan zai zo ya kawo nan to in aka yi ruwa ko ba a nan ban aka yi a gabas to zai kawo ma wannan ruwa yanzu ba ga itace ne ba ai ba a nan ne aka kawo itacen ba can daga nan zuwa har samu naka. in ka je anguwan ba ko hanya za ga ya wuce zango to hmm. wannan kogi za ga wannan gada kamar irin wannan gadan ta wuce to har duk itacen da yake nan zai iya zuwa nan gadan mariri kenan gadan mariri ah. to duk wannan ne kuma in ka wuce ka je Jos cikin Jos jingir abun nan Jos hmm. in ka je bukur hmm. za ga wannan kogi ta nan nan kuma in ka yamma kana zuwa gashi nan zangero za ga wannan kogin ta wuce ta je ta haɗu da ribaneja ribaneja dama da wannan kogin da suka haɗu da ribaneja sun wuce murtala bridge murtala bridge da dama da wannan sun zo sun haɗu za su wuce na lakwaji ya zo wanda ya taso daga wajen kemaru shi ma zo ya zo suka ya zo binuwa ya zo binuwa suka zo suka zuwa zuwa ribaneja za ga kogin ruwa haka wannan kala shi daban kala daban to sun tafi to shin ko a cikin ruwan nan an taɓa samun wani abu na ban mamaki wanda za a iya cewa daga wani wuri ne ya taso ya zo ko kuma sanadiyan wani abu ne ya kasance a cikin ruwan da kuke amfani da shi a tun lokacin muna yara akwai wani kaza can wanda sa'an ta zo tana kiwo zai tura ta ja to amma yadda ruwan rayuwa yanzu ka ga ma maganan kada sai dai in ya taso daga wani wuri don yau ruwa ya ƙara gaba mm. in ya zo ya ga wurin ba zai mashi ba ya ƙara gaba amma daga wannan kadan mm. ina nan da da ruwan ya koma ya koma mai tumbau mm. don lokacin wata bot yana nan wannan kan kwana. Eh. wata bot shine aka tashi da koma da can malali to tun daga wannan kada gaskiya shine wanda yake ba mamaki in sa za ta zo tana kiwo kada a fito ya tura ta To musamman akwai a sana'a ko kuma rayuwa inda mutum yake rayuwa akwai wasu abubuwa da suke fuskanta na kalubale haka. Shin wani kalubale kuke fuskanta a wannan mashigi naku musamman saboda kasantuwar ruwa ko kuma jama'a da kuke hurɗa da su? To, kasan duk inda rayuwa take, da wuri in mutum biyar ne yanzu a da, yanzu ɗari ne a wurin. Ruwa kuma na kogi mu da muke aikin kogi sai dai kasada. ba mu da garanti yau za mu shuka na in samu na iya shuka ban samu ba akwai lokacin da aka shekara sama da talatin ruwa bai haura ba kaɗan rana ɗaya sai gashi duk shuka nan da muke ba mu da garanti hmm. akwai lokacin da taɓa shinkafa ne ina tunanin zan yi buhu hamsin sai da sun fita da kai ruwa zai kuma da ɗin shi to wannan shi ma noman da laifin ta umbanta ba eh. saboda lokacin ina tunanin zan sama da buhu hamsin shinkafan ta ciki ta sun fita da kan ruwan ya zo rufe ta sai da ta ruɓe ruwan ya ja to ni dai wannan kan gaskiya <laughs> na ji shi to da ƙarshe wace kira kake da ita ga al'umma wanda kuke hurɗa da su da kuma gwamnati akan wannan mashigi naku da kuke aiki a kai to mu da abin da muke kira gwamnati ta kowa ne yau kai ne gobe ba kai ba ne in talaka wani matsala same shi to don allah muna roƙon gwamnati ka kawo mana tallafi amma kuma gadan nan yana kananta don Allah gadan nan ba ƙaramin alheri bane a gari wannan maganan fito to ci gaba ne kuma kowa yana bukatan ci gaba to in ci gaba ya zo kuma ba sai an ce ka wannan sana'a ba kowane yaro nan da hakan shi na sana'ar dike in ya je ne ya dawo ya zo dan samu ya je kar ya zo tambaye baba shi kamar wannan matashi ya zo ya je yana tambaya na baba da na kashe ai kaga ka gani to ni ko na aiki na ko na gaji na zo ya je dan samu koda dubu dan ce kai ban 200 mm. shine to mun gode Allah ya bada sa amin amin mm. Thank you.